dan uwa kada ka manta youtube channel din mu ibrahim isa abu tv ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zaran mun daura zaka ganshi akai mun gode ga ta can ga hannuwa take koko warko hankali murtala ana da shi da biliya ga ta can kowa ya san wani hankali kowa ya san wani wallahi umaru kowa ya san wani tsakanin biliya kai

kan yatsa sai sai ta a ta na ke wayar ta kamanta ka danna mana subscribe kana ka danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora za ka gan shi mun gode hankali wallahi mai da la'ilu. wallahi ko kowannen tasu shage ko kowa ce kowa ya san kamun wani wallahi subhanallahi a'a aiki zai lalace hankali biliya ya san koko biliya ya san koko biliya kamar me haka